sarki ko da yana tsare azumin da da dare amma ya ce da kuskure ko ya da kammala da wani ana ya ce da kuma ya da da da abin da magana ko ma a mutum ya da ya da

da Thank you. kullowar alfajir, kawuwar jirowar tsohon da rufe. yana ce ya ɗauki da yamma ya ko daga nan ala ji kuma a da nan sai kuma ku miƙe da za mu ku da aka guda zuwa ba kun da wani wani ya ko tsananin jima'i ruwa da iyali mutum yana sanar da magana da iyalinsa kuma wani harkar da ya kai Kuma lokacin da kawo hadisi ne wanda ya wuce matsala na harata matsala ce ne ya faru suke na iyalina da ranar da ake matsala na ce kaya da bawa da wata yanka ake bawa kaya da abu ya ce ne ya fi mutum ya matsala bawa za ka yi azumin biyu to kadar da yake na za a da da da da yi da a magana da ya bambanci a da da yi da za a

to sai ka gani an yi gada da sai ka gani musulmai guda sittin guda sabin sirna suna masu ci a yi kudu da da yi gudan ne yanzu an ce mutum ya gada da shi a ce ko azumi an yi mutum ya gada a wani yan ne musulmai ya tuta a kuɗi saka da yana ba mu gaba da yawa wani da sai ka yi musulmai kuma in ba kai da hali sai ba ka sa azumi shi ma azumi ba su cin kawai a ba su sun haka ce ba ana cikin mutane mutane ne ke yi kwana cikin zai yi kwana da hamsin da takwas ko da farko ya yi da tsawon kwana da farko to da za a cikin wannan kuma zai iya yadda zai yi hamsin da kenan ka fara barba a kan farko ina da ba su kuma ina da cikin ba ka da hali a kai mana su sai ta kawo ala mataki ba su da biyu aka yi kira yana kai kuma ne kwan goma sha biyu ke kuma ake yi mai tambaya da zan su kuma da ne su da ya Allah wanda za a ce sun wani da ya fi yin sauki za a ce sai magana sauki a ke yi yana ke yi maza a duk sa'in badalan madina kwan da ya fi sauki Wanda ke wani ya وجاء الله عز وجل ليس الرسول يجوع او يجيء يجد له ان التاكيد كما قال وكما يجيء لأن تبغى تعمل زي أبصر وما هالكلام ده هو أن شاء الله تريد يصير مسترينا مسترين فوق بس ما لا لا لا لا كده مسترين بس كده يا ناس ولكن يوم يفعل إيه shi ta fara da jiran aka fara lissa ba ka fara ba ta da hannu to sai a jira sai Allah ta ka samu dan da ko da ba ko da da da ko da ko da da ku a ce ne da ne yanzu kira kuma ba to idan Allah ya sa wani dauki wani ya biya ma to shi ke ta fara wajen za ta ke ce da kiyar wajen ka fara a'a ba za ka ba to eh, ya ga cikin da babu Allah shi ma ai ba shi yadda ko kusan masa abin kuma a cikin sun samu ne so ya fashi ya kori bauta bisa ga ta'in da bawa ya kori yunwa da ta take ta bisa ga ta'in da ke guda guda ta ce to kuma cikin yana cikin miskinai a ga babu dalilin tun da wani ya ga masa ana ciki bisa ga wani lokacin cikin gudunan ne za ka ci da wani za a ci da shi kaga wannan ai cewa muke an kawo da dino limanin kwano goma sha biyar kwano goma sha biyar kan ba gida ku ce kwata kwata gina ko ai abin da ake yi mun ko kuma ne ne kuma da ita da mun ne ko ta kama da ba su ko da kuma wannan san ba zai ba nemo shi da ba da gobe da shi ko sai na ji da shi garau garau ko wani abu da yake take take ko kuma kan sama an ka samu shi wani wani ne ce ta kada ba da da ne ne ya da a ranar azumi to wannan akwai a kan shi ne da abubuwan guda uku kuma akwai ramuwa akwai ramuwa sai abu na gaba shi ne iskin na'i abin da muka faɗa a nan mutum ne kokari ya biya kansa bukata ya fi da maniyi ko mace ko namiji da gangan da ranar azumi ko ta hanyar wasa ko ta hanyar kallo ko fanfes ko ma tactics ko ma wani irin ne dai mutum ya biya kansa bukata shi ma wani azumin da ya kare to zai ka fara ko ba ba abin da yake mafi kwarin da ko magana malamai babu wani abu da yake kare azumi da ake yi wa kafara kamar da jima'i amma duk sauran da karya su za ka rama ramuwa da makoki ne bawa ke ka fara kuma ce wani abu ko ɗan bawa ko ce da duki na cikin wani wata ne wanda ke yawon mai karfin wata ana yawa ba zama na wannan da ko ce ne da wani da ta yi fara wannan shi ne abu na uku da ke karya ne abu na uku da yake karya ne shi ne a karwa mai فلا يتمنى أو يسأل فلا قضاء عليه a استطاع فليكن wanda amai ya da ya fito ba tare da ya a bayan da yake yi ko nan ba zai a ne ba jira amma duk wanda ya kakaro amai to wani tsayara ya rama abu na ya ko ne ke tsere abu na da shi ne da ke zai ne dan ba kuma ne an ba shi ne barin cutar da iyali tun daga sun zuwa faɗuwa na tare da niyyar yin zuwa da

Eh, ya kawo ne daga sauran da ce amma wani na da abin da ya dole to a da da komai da ke da ولا قوة اتباع سورة إنما لكل امرئ ما له وقال تقول في مثل ما أظن بين الجنة كان يسألني سنة الآدم أبي كان يتكري وأتريد التفسير في الجنة أولا كده جميع سنة ينسي من كده أجيب لا تجميع وفي أبو نجمة سنة هو وزن غيرها وزن فرسونة على الجنة من جنة غيرها وزن يسوع bayan alfajir ko kuma kafin faɗuwar rana a wannan tsakanin to shi ma azumi ya kame bayan sallah za ta rana ko da sauran minti biyar a taruwa zai yanko to wannan azumin na biya ba da shafa shi ba to ita wata rima da ta yi a banza a'a ba ta banza Allah zai ba ta rana ai ba a yi masa a wata ibada sai dai wannan ba za ta shafa da shafa na rabuwa ya na gaba na ƙarfe na bakwai shi ne duk wanda ya yi ta. to ba ma arziki duk wani aiki sana'a sai da yanzu ko ne ko ne ko na aiki sana'a sai da yanzu aka rasa ya kuma na wani ya so bin imani ba kai a yi amal da ya yi da yawa ya yadda ne an yi da ya wuce wata su ne ya yi aiki amal da su ne ba ta yi da yawa su ba da su ba da ta yi kusa da ta yi da da aiki da gaba ɗaya ya wuce wani abubuwan su ne sai kare arziki akwai kuma wasu abubuwan da ba sa karya azumi fizikali amma suna iya sa shi koyi ne wajen koyi suna magana ce na zai da kawai su wani amala jini ko sai zai aiki ya yi za a samu wani rabu wanda ya bar magana banza magana karya da tabbaciyar magana sharfi da zumuru da kage to wani ala ba shi da bukatar ya ba a bakin da kuma su da abinci a yanzu da daddare

bayan da kuma da suke nauyin wani mutum wani ya yi jiki da kare da lafiyar azuma da baya sai ya yi wa ta da a cikin mara da kuma ana samun wani wani ma abin da wuta ba da wani mutum ya ba cikin sun ya cikin wani in cikin ba cikin cikin ba cikin cikin da riba cikin ba cikin ina ta zuwa ya cikin hamsin sun halarta amma ina ba cikin kadan zai biyo ta kirki kawai zai ɗauki alif ne amma alifin majar ko alifin majar musamman dai albashi yana gurin wanda suke yin gaba da ya ake yin sai aka kuma shi ya sanar da wasu na hannu sai ka nufi kaga an yi albashi amma ibabu da kusan haka ina ganin an gura tambayar ko daidai gwagwaro magana ta abin ba a yayin da ke kuma kuma zuwa kuma biyar a haifar da su da su ne wani abuwa ba za su yi ta ya tambaya ta biyu da

an tara mun da kyau da zai fatan kuɗi ba ba idan za ka to wata ɗaya za ka bayar naira dubu zai yi ba na zan zama dubu ba kuma na da naira da riba da faduwa na ba ka miliyan da ya za ka biya a cikin riba da aka samu ina da kaso samanin misali tana da cikin saba'in to duk da da muka je ya ka samu riba da yana da kuka riba a cikin da kuka riba ina da kaso samanin tana da cikin saba'in to a kaddara a cikin kuka riba za a samu sai wata asara da ta fi kuka riba ta riba to shi ma wannan asarar za a raba ta da daidai da yadda aka da yadda aka riba asarar tawa a ciki ta kusa da ita a ciki to amma kwata kwata ba ta yi ba ba har sai kuma kuɗi ta tafi to ni na asarar aiki sai kuma ka asarar bangaren nan da ya tafi na ko kuma? an gane a gona bai ne ko to ne kuma mutum da wata sai ka ce to kai naira dubu ɗari ni naira dubu ɗari za a bani wannan ba ba sai mun kun zai iya ma kuma wani duka ne aka samu sai kuma ka samu ta ga da biyar ko to kuma zai iya yiwa ma wata kila dubu saba'in aka samu mun kuma wani rubuta an kai an kasa ba ne yi na da da wannan

mai biyar suna tana cikin wani yanayi da sati ya mata ta ce ba za ta iya wanka ba saboda za a da kake cikin wanka da take ya yi maka yanka ko wanka ya kama kwani da sai a ɗaga maka ba a ce ba? nawa zuwa yau sai ka fiye sauko ko da rasa ruwa shi ma za ka yi amfani da ƙasa zuwa yau zuwa ka samu ruwa kuma ta rayuwa shi mun da irin a yau ya yana da cikin kuɗi da kan larura ne wani abu da masara ba za a kona abu da ya kan an boka mu da yawa

amma da shi da wani ko da shi a ba a ba kuma wannan nake so amma da shi da azumi kuma da wata bakar da ko da ko ko kuma in ko ko haram ne ko a kai ko kuma da wata kuma da shi nauyin mu ne ko da ba wani da yake amfani ba kuma amfanin yau ko da shi da wanda irin wani abu ya kamata a ce an sai ba kuma ta irin musulmai a duniya ba kuma ta irin kasashen da ake da musulmai da ba musulmai ba a duniya wasu cikin da yawa ko musulmai su kokari an ba su haƙƙin kaza ya yi mana addinin su ne mutu su sai a yi doka ne doka ɗaya ta ku ɗaya ta ku wasu ne daga in ka rufe da kowane mutu ba wannan sai ma ɗan kasa ne haka ya kamata a rufe mutum da ba a yi mana biyan zaɓi sai da kuma yi da saboda yanayin yanayin da yake ba ka mai mutum da aikin ma ba da shi da shi da ba da da kuma da mutum amma da idan ka karfi a cikin da kake niyyar za ka ga iya abin da kowane ne da ne zuwa iya abin da suke ana da da gani su kuma da lokacin para buscar la ayat tenemos que hacerlo ya me di el Corán me lleva y lo pone a Dios un buen día con su pobre y lo saquira y ya era un buen día que le saquira y la verdad me lleva lo pone a Dios con un Corán y la verdad me lleva lo pone a Dios con su pobre y le o así me lo pone a Dios con su pobre ko aka babban littafin hadisi da Qur'ani da babban littafin fiqh Al-Qur'ani da girma to duk da an a yanzu ko kuma ya ba ka kula da ya halatta amma ba da ita a hana su zuwa da yau da Allah ta wata sun yi ne sannan kuma su mata su fita ba idan akwai wani sharaɗi da ba suka ba to za a iya hana su ba don an taɓa maganar manzo Allah ba sai dan a hana su wancan mummunan aikin da an gane musamman da Ramadan masu ya'ya mata za ga ana yawan shiga ta hajji gani ne ba wani bi ba ne mutane da yawa su ne tsawon yaran da suka fita da ne ta hajji ba za su ko wadda irin wani yanayin in kana cewa kwaniyar ba da kyau ko kuma za ka cewa kuma in da dariya su ma hanya masu zuwa ko bace wani abu da yaran ba su yi kwace da aka samu kuwa da ba a samu ya fito da wuka ya kar garke ya da kwace ko na kamar wani suna kan nan kuma ga shi ya

ko da tafi a shiga kirki da wanda yake cikin yadda ya sa ta masallacin mata ya shiga masallacin mata amma yana shiga ta da kowane da kawai rage hukun mai an samu da yawa ba na ko yin wannan kan da kuma a gida ke kiyan da zan yi alhamdulillah na zaɓa na kira zuwa islami ko da ma da da ko ya da ta mata da ma da ne ko sai a tsakiya abin da ke kuma ke ana an samu yake da wata mutane wannan mutum a biya a ce kuma ba magana a can mutumin da yake koyayya da sauransu kuma Allah zai yi mutum da shi a ranar ruwa a Allah ya ce wa annabi masalatu lillah masalatai gaba ɗaya Allah ba za ta Allah ne ahada kan ku ce Allah bai yi da zai na ce al-masajid ma'ana biyu masjid yana da ma'ana biyu masjid wurin sujjada alƙalla ne ko ko kuma masjid gabobin yin sujjada ko kuma da ake ne sujjada a nuna ko da biyu za ɗaya Allah ba da ana sai wa kowa da cikin banda سبحانه وتعالى haka wa'annan masajidan lillah masallatan din ka ga kudi ka ji da ta fara masallaci to ba za muka zauna da ka ce ki kuma sai kuma magana ko ne na da a a na ko a hana kowace ko wani da kawo

a cikin zaɓe da cikin da zai mai duniya ina wasu da yawa suna yi eh, wasu na farauta da yawa kuma da bai wani da ya mai da masallaci wasu wani business center to masallaci na Allah ana gane da yake son ce wa annan masallaci da Allah masallaci na Allah da na wa da wani amfani da shi wurin da za a ya wasu ya mai da masallaci mumbarinta wurin ɗaukar fanta yanzu kun faɗa da liman anguwa sai ya zaɓi ana kyan ranar juma'a yana kula da shi da an zo da shi ɗauko inda ka san kawai sunan da. ne wurin da wani na tsaya da sunan da to wannan shi yana yin yana ala in dan kansa yake bai sani an yi da Allah ya yi masallaci mumbar Allah mumbar Allah kuma na bayan Allah ya yi ba na kai wai wasu da cewa wai wani kowane fata masa kai a gida da wani rojiya wannan su a zama na gaba ɗaya matan da gaba ta fata samu da zaka to a mataki da gida daga cikin abubuwan da za mu kanta a cikin wannan gaba ta an da mataki da gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka bi mutumin da yake ya koya biyar a cikin masallaci ka ce masa la arbaha Allahu tijaratan kar Allah ya sa a cikin kasuwanci mutum da yake siye ko ya siyar a cikin masallaci to ka faɗa masa wanda sai kar Allah ya sa albarka a cikin kasuwanci kar Allah ya sa riba shine la arba Allah bi yadi kar Allah ya sa riba cikin kasuwanci ba ne haka in ka ji yin kibiya a cikin masallaci kuma ma ka ce kar Allah ya dawo maka da da yake saboda wanda ake masallaci ba a gina cikin mata ba to ya za idan akwai wani abin da ya bada a masallaci ya za ka yi sai ka je ka samu wanda suke da harkar masallaci ko da tsibani ko da zani ko da ne ko da yawan sai ka masa bayani su kuma sai ya za ka yi kuma zarfin sa sai su kai wani tambayin Allah kaga an san cewa Allah mun kai ka to za ka samu wanda in ka tunta za ka samu wanda shi kenan ko kuma ka fita can wajen masalaci kamar nan a gare yana da hukunci masalaci ba inda ku yawa na harawa to amma saboda can wajen masalaci ba gani ce to a can za ka iya biyar ka tsaya ka biyar da komai ka fita can wajen masalaci a can wajen masalaci za ka iya kasuwanci ka daga abin da kake da kana tsayawa ko wanda ke tsayawa a can wajen amma a cikin masalaci wannan ba da yi ba a wani ko yi, ko biyaka a a masallaci mu na addu'a sai Allah ta tsira ko ka Allah ta tsira abin da zai yi abu na gaba a masallaci ya halatta a zaura a jira a masallaci amma yau da ba ta saka wa Allah subhanahu wa ta'ala ba irin da ta yana zuwa ko musamman masu yi gudaji a lokacin da ta tuwace a masallaci ko tuwa wasu to sai ta ana tafi musan siyasa da wasu sun yanke sun bar alamomin su gaba ɗaya sun bar kasuwanci sun bar iyali sun bar komai sun zo masallaci sun zo na suna su ba da kuma kalmar sa mutum siyasa wani gwamna bai kwamfiye da kuma wanda yake da ya ya da Allah subhanahu wa ta'ala ko abin da ya baka wani ba baya da ra'ayin ki amma kuna ta daga murya wani mutum sai da daga murya to ba daidai bane daga murya a zo ina sallah kana sallah daga murya maza Allah ta kullukum yuradi rabbukum dukkan mutane su da Allah

sai in muryan limamin ba za ta bari kowa ya ji ba to wani zai iya tare da murya ta zuwa wanda zai amma da cikin kuwa kawai ana cikin magana ta zuwa ya shigo ba an yi da wani ya zauna suna ta zai ta Allah wa kuwa kaji ta kuma ba su cikin kuma su tare da ni to wani na kuwa a masallaci ba a ɗaga murya amma ya halatta a yi hira ko da kuwa hira duniya ta yi da abu da na halal ne ba mu فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أن تدرك في الصبر يمكن أن الله صلى الله عليه وسلم يأتي في سبع أسباب بايع ذاتي فبحيث يجب ما ترى تقلوب يقول لك أنت عبدت دورة من الرياض وتعرف أن هي الجاهلية فقال لا يرجع إلى لا ترى يقول لك أنه غير الجاهلية إن كي يكون شركة أنا مثل من هنا لك مثلي ولا لك تشاهد ومحمد لك أنا دبعت أبو جاهلية kuma na san da turin bayan da kai da ana cikin rayuwa kuma da na ba su zauna sun gasta ai kuma wani ana yawa bai wata cikin cikin ta ne su gari wani da ana yi a yi ta jahiliya kuma wata ala yana jira mun da suna jahiliya cikin wata ala yana kaga wanda haramun ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haram haka ba haramun bane wai wani mutum zai ga mutum zai ko da mutum zai ko aka yi to mutane

ai ta ga da ko tsawon take da wata kwana goma shi da gaskiya da ne ana ba kuma ya ce ba ta ce haka da da ga duwa nan ba haramun bane ya halatta kuma ai wasa da ya dace da ne ya dace mun da kuma da kuna kakure saboda masallacin kusan da yakin ayyukan da masallacin manzo Allah yake da duka take da ko a matakin da yana ko komai da komai ina ka akwai wasu ke wajen sallah ya da samu ɗan abada ko kina ma wata wata ko ɗan abada suka zo suna wajen sallah ba abada da cikin wani da ya ce ba wata ce ba abada ne ko kuma ba hau na kwan ba hau ce na ce ba hau ce wasu ko a suka zo suna wasan sallah a ina a sai suna ba za a da ta zo ta ɗaje fara a rai kira ta ta ɗora faɗa da ta ba ta wasan a da kawai ta ajiya da ba mutum da to wanda muke so mu shi daga an yi wasan amma a masallaci Za ka bi hana ba a ga wa yara su da ilimi kuka da kana laraba wannan mutum ne da shi a masallaci da yawa ana kiran sabaqat musabaqat hadisi musabaqat qur'ani musabaqat kuma jira su masu kema amma a masallaci a cikin wa yara addu'a musu wani ya fi a yi mata kyautar da masallaci wani na kara wa yara don kwanciyar da masallaci come era caro era tempo che era caro il bambino, come era caro il mangiolo, potente non per la potente per la prima, allora non yi il suo bambino di mandare, ma doveva pensare alla gente, ma per la scuola non era bene. No, io penso la cosa non si fa. Dove una parola non la. Sannan abu na gaba shi ma ya halatta a yi a cikin masallaci duk da

ajisowarwa ba sun ce wani bayanin su ne ta kisowarwa yana cikin munanan ayyuka da rasa ake a matsayin da kisowarwa sun ce ba wai yana cikin wani ta kisowarwa duk wanda ya a da kisowarwa wani da ta ko shi ne ko ba shi ne ya yi ba a yadda ake eh, a matsayin da kisowarwa da ke a matsayin da wani da ya yana a suna da yawa daga cikin

وما والاهم da abin da ke da alaƙa da cikin Allah yake au aliman ko malami au muta'alliman ko dan koyo ko mai koyo ko mai koyo amma ta ɗauki wannan duk abin da za alaƙa da cikin Allah da kuma zuwa da mutum zuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga wajen manzala da ke isa abdu dinar ko بعث عبد الخليفة إذا إن بعثي رضي وإن لم يؤت كذبه بعث وانكتب وإذا اشتيت فلا انتقد يقول الله عليه وسلم وإذا اشتيت فلا انتقد إذا جد وإن يكفاهم دينار وإن يكفاهم درهم wanda ke رجاء riga wannan ya yi asara sirrin

suna samun wata abubuwa kuma da suke da al'a'ina a wurin so yuhibbunahum suna samun da abubuwa da husbin da game da sukan Allah suna da kuma suna a cikin abokan tarayyar su to idan kana son kuɗi kamar yadda nake son Allah to ka sani da rabawa haka in kana son Grace ko a kan wasu birnin Kano wasu da tabbas bayan zunubi musamman wasu da cikin mata wasu bayan zunubi ita da ta kamar yadda ya zama bari suna ko da ta fiye da Allah wannan jiniya da azurfa da riga da wata da faɗa misali da duk abin da ka kamar wannan ya bawa ya ko ta mutu ya da ake wani yana wata yarinya ita ina ma inda san jagar san Allah

ونفي في جاتي أكن حتى في المدى يقول لك عبد الجنة وبعد الجنة يعني إيه؟ ونبي أتى أتى عبد الجنة أتى عبد القنيفة إيه يا عبد القنيفة كل بديوة أقول أنا أنت أقول أنت أنا في ربي أكبر أنت شاربه أنت شارب أما يقوم بذلك الشارب لا أرى أن أتمنى إلا شارب يا رجل يا رجل يا رجل

لازم انت مريض لنفسك ايه وانت بتستمر هنا بيصير غرفه الليل فيه واتحسب كويس خلاص انت ياخد كل خلاص يبقى اكيد مثلا كذا زي كذا هي كلها انت انت بتستخدم زي كذا والله من هنا كده ولا كده لا تحتاج خلاص ايه ايه حاجه خلاص بس هي كومه اقول لها عبد الخليفه hakan ruwa ba akwai wanda zai kaya in zafi da yi samun sai ta yi yin kuma ya tsira za ta fito ne wallahi a akwai na iya tsanin tsanin akwai da yawa an ce an ce kudin laifin nasa naira dubu kaza ne dubu kaza ne dubu kaza ne suna ne har ba haka ne da ya kuma yadda ko ba san abin da ba ka tambaye ka ko wallahi wani lokaci ka tambaye ka ko wallahi wani lokaci ne ku guda ɗaya za a kewa da wata dubu saba'in a kewa da wata dubu eh saboda ne saboda yadda suke farashin da ake ba in kuma ka wani kila ya da kuɗin da a kewa da dubu kuma kuma da ran bayan abin ya ce saboda bayan wa'in da bayan da in ka ce mata akwai wani ɗan kasuwa ne ce mata wannan bayo Allah ko wannan bayo Allah in ka fara mata kuɗin abin ba zai yawa, ba da zai yanka ne. da za ka ce mata kuɗin kuɗin ne cewa ta ina ne wani ne kyau amma ina da tamfare kan wani ta ciya dubu ka dubu ciya dubu ka yanzu ka sa suka da wurin gidan mutum in ka ce a ah, an ne shi ne eh, na shi na irin naki sai ta ayya ai ba ɗaya mare ba kin san komai ta ah, da ta yi ne kan ta ana ta da su da su

فكانت لما تأتي بالجمهورين إذ إن الله دليل يستقل بنا ألا نكون لكم إلى صدق التدبير ممكن إلى البطل لحد وضمط الناس إلى كل جسيا دولات عن المثال فكان ممكن يجبري لكيف إذا مثلا المثال الذي تبقى على السجن علينا مثلا جميع السلام كان هو من ذلك يحتمل ولكن يجب أن يكون مثلا أما أقول لكم هو مثلا إلى رواه da wata kuma shi abin da ya fito ya yi ina ko kayan auren da ya wai mutum ya yi mata anko to biyu a wata sai ta ci to ɗaya ke ɗauka albashi a wata a mai mata anko to biyu ya ka ce haƙuri ya ka ci wani albashi a yi nan da ta ce ina ita ma ya ba ya ci sa mutum da za a yi duk kukuwan da za a yi sawa aka yi ba saman da ba Da ka ba shi ruwa ta ɗaga wata mutum ko wani wata ba ko ba zai yi wannan mutum ba ta da ko za ka kuma ne zai kowa ne zai su ne zai zai da zai zai a samu wani da abu ita wani ta ɗan kullum ba su da labari an yi na farko an yi na biyu ko ko Allah ne ma ya faɗa tun da ba a da hali aiki mata ma Allah ya wadanta amma yake da bai su ba a yi dai sabila ko ba ka da hali zai kafura to ba da nan ko haka ta kai ta rikima haka ta kai ta kai rikima ne a kan aikaiwar hankoci to haka kuma akwai bawan bawan masu rikima idan masu za ta iya cewa ya bar abin da Allah ce ya bari ya isa abdu zauta ce idan masu za bar abin da Allah ya ce sai muna tafiya sai zama malami a gidan rediyo yana cewa mutane ba ta ganewa wanda kake tsakanin da mata ai sai Allah wani ne ne ita ce mutum ta da mamaki wanda ba ta yi ta ba sai ta kawai nan ta kama da mai yarta ta kira ta kira ta a kawai ta wani wani ka ta da ya wuce ba ni ba wani karfi da ta kai ba ya wuce ba Allah ya yi Allah ya yi wai shi kike ta hanya ki hakuri kike tsaya mun da Yau ta ba ta zama abin da ya wuce da kowa a ajiye inda Allah كلمة ما ذلك كلمة ذلك ذلك ذات أماك عادة أمين ما يكون سنة غير يريد الله يريد الوالد إن شاء الله كلمة الله عليه وسلم يجعل أن الدنيا ذلك ما يكون كلمة ذلك ما يكون أنك أنت الوالد يأتي به ما يكون هذا ما يكون كما يأتي بكم قوة تقوم ومقبوط تقوم وتقوم وتقوم وتقوم وتقوم هناك يقول هذا تعيش عبد كذا تعيش عبد كذا وين الامور بشيء اكل السفر ليه ما ليه ثاني وسيله تعب من التاكيد في تاكيد في الله وكان مضاوش فكانت التعيش والسكر واللن ياي اثاره كما يقوم بها واذا اشتيت فلن تقل الا كان لك صوت السهل تبدو Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan surah والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء حجاج ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو ظلمات في بحر يغشاه موت من فوقه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له بارك الله فيك نعم التي والذين كفروا حقيقة وإن لم يكافر فيه وأنت من كلام ذاك بعد الكلام اللي يقول كلام ذاك أعمالهم ayyukansu da tsarabin kamar tsawon ne a kan a kan ta shi ne idan kana tafiya da suka mai da da in kana tafiya cikin mota ai suka iya hauko da kan kamar wawo to na ce كانت أعمالهم كل أفراد أعمالهم أيضا كالشعار كما تولوا النار بقيعة وشيء أقل وأنت خداد مرض السيول اللي يكون في ثلاث أشهر يحسبه الظمآن ماء والظمآن إلى يكون كده الظمأ ليه الظمأ في الجوار mutumin da yake cikin fitowa yake zaton ma'an wannan abin da yake hangowa ruwa yake gani kare ne kai sai suka ba gaji wa da shi eh, kafirci su kafirai ayyukan su da Allah ta haka wani da wanda ne zai kike ruwa yake da ruwa ne in yana hango ruwa kuwa ga daji kullum da shi sai na ƙara tafiya Allah ya hatta idan ja'ahu har sai ya zo maka ya zo ne ga wani wanda lan ya ji ku sai an sai da bai same shi a komai bai samu komai a gurin wanda ya samu komai ya kada shi da ja ina ya zo masa ya zo wani

sai rashin su sai a ba kuma ya iya nan ba ga tsaya ba a'a wajen Allah a inda sai kuma ya samu Allah a wajen gurin والله حسابه ألا يكتب حسابه والله يريد الحساب لا يكتب حسابه ولا يكتب فلما قال مثال أقول لهم ألا حتى ما استجابي فأنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إذا ما نجد الشعب وأقول الحب وأنا مضى الشعب قرآن بالدين في السنة تعرض الدين لا أتعبر وأنا أتكي ربما أتعبرت على الشعب الاستثار وكأن البرقول يستثار فهو حتى يأتي حتى يكون سير تدفع إلى في أنت إذا بدأ إذا أنا لو أنا لا شيء لا سير واجه البدايات من جهة الله إذا كنت تتعب ساعة سير لما تتعب في ذلك ما تمنى kawo yi aka sai ya da aka tafi tare da shi za a nan ta nan a dawo ya a nan a da da a da da kawai yana kawo biyar ba inda ba yawa ko da zai dawo da zai wajen na lera kuma na san kuma lera wannan tana dawowa ko ya rage su dawo ana tare zai dawo da dukiya ne tsarewa kuma baya a gefe ya aika haka ta ne ya kamata a kan hausawa da aka ta kuma ta yi abuwa ta yi baya a ko ba a yi dan ana tare da wani da wani da aka shigo waya da ta da wani da aka yi kai kasar su a cikin za ta kai karfin ta ba wajen zuwa kuɗi ba su za ta kai karfin ta duk wani mai iya mu'amala da cikin ruwa da sauƙi ba mu kana za ka jirgin abin da muka ji inda ka tare za ka samu ruwa ta hango ruwan kana tare za ka same da kawai ba samu ba ina kan cikin ko ko ba wannan ba bugu da ƙari kuma sai aka kama ka duk abin da ya rasu da bayan ta da shi mata ba ta ba kuma an lafta mata baya ta da shi ke zama kan da magan da shi wata da ta zama da kuma wanda shi wata ta aka kama ta da laifin da duk ya ajiye حتى إذا جاء ولد الجنود رضي الله عنه فقد وجد ما على الإمام مسيد فيقول تسوق له يا gaba? sai wani ta ko wani mara lafiya zuwa su gaba da kake mata zuwa su gaba da jinya an gane kawon ba ɗin yake ba can ba ta kuma da duka karo ina wani sani da Allah ya ba da aikin shafirai يحسبه الظمآن ماء ضيع كان في إذا رجعت بيت أبو النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتير وقت يجي وقت وكلامه الدنيا amma mutumin da aka ce yana jin kishuwa a kan kishuwa wani ko yau ruwa wanda ke za a da ce abin wanda mutum ya fito a duniya wanda ya wani ce abin da mutum ya fito a duniya shi ne kai ta rana ce, yi garbi zafi وتتعاملون بالنسبة وإذا كان لديك أحداث الدنيا لكن هو كذلك أحداث الوسائل إلى أحداث الوقوف وأكيد كورونا يجب أن نفس الزهرات الزابي هذا الوقت في ولن أجل لوقت يجب أن تقاتل أجل كيف يقول الفجر أما دي يقول لك لما تكتب واجه أنك تعمل تكتب واجه الذي كان ما تأكل ليبقى الدنيا حتى إذا جاءه هل غير اليوم لم يكن شيئا غير الثاني تعطيهم وولي الله عندهم يقول انت انا هنا دراسه قوم كيف كيف كيف ان ربك لذيذ الم تر كيف فعل ربك بالعرب يرى ذات العمر على حين يخرجوا هذه البلاد وتكون التي دار الصخره والفرعون أن يزيد الأمور في البلاد فأنتم فيها الفساد فصب عليهم ربك صب عذاب إن ربك فيهم عذاب حتى إذا جاءوا إليك أيكم الدنيا هنا صار يجي أمر da sa da riba, a ba ba Yana mai har da لن يكون فيها سيئة الجد كل ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلنا وراء مسؤولا على كلمة لهم أظن السائلة عليك دي موزة كلمة كلمة الله يتبع أبنجان مثلا الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال يستبدل بيمين في يوم العاشر لا يكون لنا نسوى على كلمة على كلمة تنفى تولد الكافر كيف غيره أيضا كرمال kamar wani yaƙi ne karamani ko kuma kake kamar toka ne shi yau ne na asibiti hajjara da ke da guguwa ya zan toka haka guguwa ta ɗai ke na da ke wata wata da ala da zafi zuwa a rashin nuna ta ba abun da za su yi a kan abin da suka aikata wannan ne zuwa a shari'a da auren da su sai da yau in ne ke ba ان इन्हें किसान के लिए भी मैंने दूसरे किताबों में और लोगों में और मेरे बाबा हिंदू में فيما أتى يتعب من الأجاب والفرق ووفقوا كتابكم ألا يكتبوا كتابا صلى الله عليه وسلم ألا يكتبوا صوم الكتاب فقروا مثال يجمع أوسط ظلمات وقد يقدم فتن دبي ودبي يعني أنت كم تسمى لك تقول أنت كنت وقد يقدم دبي a cikin في بحر teku ونقو تيكو zurfi. Wanda ودونن دون باين دون teku ya zama wani daga samuwa da ya zirgi da ke ɗan zirma da ke kai tafiya zirgin ya yi zirgi a yawan kan samu kasa ba dukkan su sai daga duhu kawai sai ta mutu to ba da kana kuma a ce shi ba a cikin wani da kuma ya wanda ya zama mawutun samansa akwai kuma kuka koli min fauqiha mawjud min fauqihi mawjud saman kuka wai kuka ya jama sanan min fauqihi sahabu saman wannan kuka ga ga jumare Allah ke zulumatun ba'du ma fauqa ba'd duhu ne wani kan wani wasu malaman da suke da gaduwar dare gaduwar ruwa gaduwar kuka koli da farko gaduwar kuka koli ta biyu ga ruwan ga jama'a a sama ko da rana ana ta ainihin jama'a kawai da ke yi ko ba na sana masa ala ta goyi ma sun ba ruwa ba ko ba su? duhu ne wani kan wani ya kai ina an fara da wani da ake da yadda ta hannunsa ne ya gani ya rama ko kusa ba zai yi ba kuri da ganta wato ba zai kusa ganta ba ba da sana ganta. Wato, ma ne da ta hannun zawo ne? hannun dukkan wanda Allah bai ba ta haƙƙi ba malamin ne ko wani ba ta yi za a yi kama ce wannan shi ne a yadda za mu fita a kan insha Allah a gudu amma tambaya ta farko shi ne shin za ku yi akwai za ku yi nagari mun ne akwai nagari akwai na banzako za ku yi ba akwai nagari wani ya ce a to kada da ba ta kuma kuma kuma amana ko ba mu ko babu akwai masu taimako ko ba ga mun yi fake ya kira da wani ne ba ta yi da da ba a duniya kuma da san sai na kuma ba ne kuma sun sai na kuma بإنسان يؤدي إليك kuma ليس سواء من أهل الكلمة ومن قلبة الإسلام to shin idan kafiri ya aikin alkhairi sai amfane shi a duniya a lahira ba in ka ce a ba zai amfani da ba wuta ne ke gaba eh? wuta in ka ce ba zai amfani da ba to ka ce wuta gaba ɗaya iri ne كده السيف ده كده اكبر ولا كده اكبر ده اكبر اكبر قول ان السيف ده لو 30 مليون لكن السيف كافرين sai da Allah ke man amina salihan duk wanda ya aiki da gaskacce sai na cikin da yawa ko duk wanda ya da gaskacce aiki man a nakira na sharfi ko ita salihan a nakira cikin da ya fi sharfi bai na tuni aiki da yawa a wani yin kuna aiki ba a da more kan da za ta koma ko a ruwa da kuma ce insha Allah na Thank you. الله